أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن وانا فاتدي جادي duk wanda Allah shaitan bai manta da shi ba ya zai kwanta da ya dan karanta amana rasul aya biyu ne kuma kaffata alhamdulillah ga ayata kursi na mutum kuma zai sake karanta karshen suratu imran shi ma da ya ji daɗi kuma da wanda yana fi halki sama wace wala an farka eh, kuma da tabarakan lalibiyar biye da suratu sagada waɗannan amma jiya dai tunda muka karanta wannan kun kokara an dan ka wannan Allah ya sa karanta sauran kuna wa ai rana tashi akwai ranar da ba ma so sai ina gaba wanda ranar da ba za ta tashi ba ina gaba kuma ba shawara karan muka rabu da mala bakar sai wanda zafi wanda ya zo ga kusan da kishi ce hauka ne yake yi ko makaran kuma karfe goma sha ya abu waya goma shirkinsa lafiyarsa kalu kuma kuma ga abin da Allah ya kuma ba wanda ya gagara cikin mu wanda Allah ba zai yi wannan saboda haka aiki da abin da ake karanta ba shine rahma gare mu kuma shine abin da mutum guzurin da zuci zai tuka man ka mutu duk abokan da zace la kenan ba je muna tare da shi abin da zai iya ma kenan la muna tare da shi jiya wannan kalmar din zai iya gaya ma ce sauran kuma abin da zai biyo bayan laifi kanka a ce babu fadrun mu'awizat babu kenan dargen da yake ciki mu'awizat kul a'udhu bi rabbil falak da kul a'udhu bi rabbin nas da kul huwallah yace hadathana abdullah ibn yusuf akhbarana malik an ibshab az-zuhri an urwat an aisha radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات yace manzo Allah in dai har bashi da lafiya ina kan da waɗannan kula'uzin wa fufu she tofa a jikinsa to na nashi da wajewo wajewo shi ne fa'il lokacin da irishin lafiya ne sanani na nashi ci kuntu a akra'u alai da ba iya daga nunsa, ba iya karanta ni ne nake karanta yi. to wa amsa bi biyadihi raja ha she na karanta maimakon tofa annuna ni she tufa annunsa mai albarka shi ni ba iya karanta, amma shi in daga annansa in karanta tofa ciki shi in doko annansa sha masa jikinsa don sa albarka wannan tofin ya zama albarka a cikin na fata kuna gane wannan don annu annun nasa ya fi annuna da na aisha ta ce saboda haka maimakon shafa da annuna doko annansa wanda ya fi annuna in tofa a sa sai in tofa masa sha shafi masa jikinsa da wannan tofin domin na sa rai albarkaci waɗannan annun da annun nasa ya fi wannan abin nan nawa hai Allah akbar yake cewa حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مفضل عن عقيل عن ابن شهاب an عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم kana idza awa ila firashi. ya fara kwanciya kullu layli kowane dare jama kaffai shi hada annan tafi annansa guda biyu su nafasa fihi ma shi tofa a ciki fa fakara fihi ma shi karanta su biyu ko uku mana kul huwa Allahu ahad wa kul a'udhu bi rabbil falaq wa kul a'udhu bi rabbin nas suma yamsah bihi ma mastata min jasadi shi cikin sa baki daya wajen da yake Allah ya bashi dama yi yabda bihi ma ala ras ina fara da kai wa waje da fuska wa ma akbara min jasad bi sauran jikinsa abin ke kwarkatowa akbal banda ke gaban sa haka gaban sa gisa ya fa'alu zalika salasa marat ina aikata wannan su uku na fatan gane wa ma akbara min jasad ya shine ya shafe da karshe ko shi zuwa har karshe babu nuzur sakinatu wal mala'ik nan kowace ɗaya sai an tufa ko a nan ya nuna cewa sha an yi uku na sha tufa karanta kula a'udhu billahi faki kafa uku sha tufa kula a'udhu billahi faki kafa uku a tufa kula a'udhu billahi min kafa uku a tufa mun kuma za a yi daidai uku ko wanda ne basmala kuma ba laifi babu nuzul sakinatu malaikatu inda qira'atul qur'an sauka da nutsuwa da sakina a zuciya da mala'iku za su sauka lokacin da mutum ke karanta Qur'ani yana daga cikin rahama Allah akan wannan al'umma qala lays mu'allaka ne wannan karatun ya wuce mu'allaka ne amma zai kawo mu'allaka ne wannan Wani Buhari ya riga ya kawo shi wannan mu'allakan a wani babin da ya wuce a can na fatan gane ike mm. cewa haddasa ne yazid ibn هاد an muhammad ibn Ibrahim. an usayd ibn khudayr kala bainama huwa yaqra usayd ibn khudayr ina yi karatun qur'an min al-layl a cikin dare suratul baqara a cikin suratul farasuhu marbuta indahu akwai dokin da yake kusa da shi shi kuma yana kwance da dansa sunansa yahya idh jalat farsa ijalasa farsu ina karatun doki na baya baya ina takawa jalat sayin fasakat fasakata shi ya shiru fasakata fasakanata shi dokin kuma ta tsaya fakara shi karanta fajalat fars shi farsin kuma ya musu ma'ana doki ya musu yana tatakewa fasakata shi shi kudur ya shiru fasakanata fars shi far dokin kuma ya saya sak sun makara a jalat farsu haka ne ina karanta doki kuma ina doso da shi na tattakawa fansarafa okana ibnu yahya shi ya juyi don doki ya kusa tattaka idansa kariba minu sabri doki ya kusa da shi yahya da ke kwance tare da shi fa ashfaqu an tusibahu ina jin tose ina jin ina ji masa tose kar wannan doki zai taka matansa shi ya saya karatun falamma iktara'ahu yayin da ya doki yaron ya doki yaron wajen kusa da dokin iktara'ahu mai jawo yaron haka rafa ra'asahu ila sama shi ya daga kansa zuwa sama hatta ma yaraha ma yaraha falamma asba don kar igin wannan abin da da yake sama shine girgije na hade da malaiku a ciki to shi ce rafa ra'asahu ila sama hatta ma yaraha har don ya daga don kare gan dokin nan ina taka masa dansa ko ya duba abin da yake sama amma lokacin abun ya dauki ya tafi falamma asbaha yayin da yawa girin haddasa nabi sallallahu alaihi wasallam shi je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fatan gane to shi je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fakara lahu ikra ya ibn hudai idan ya ga manzo Allah shi manzo Allah sake cewa ikra ya ibn hudai ka karanta karantawa ikra ya ibnu hudu ka ta karantawa kala fa ashfaqtu she ubay yace to lokacin da ke karantawa na jin tausayi ya rasulullah anta ta yahya kar doki taka yahya wa kana min qarib ya kusa da shi fa rafa'tu rasi she na daga kaina saraftu ilai she na juye na daga kaina she na juyo na bar wajen da doki ke fa rafa'tu rasi ila sama shi na daga kaina zuwa sama to wannan daga kan abin da ya kalla kenan faiza misr zullatin fiha amsal masabi ya ce shi na gani zulla shine girgije na ga a cikinsa kwaci fitilan kwai ina aske a ciki a cikin wannan a cikin nan gidagidan. shi na gan kamar fitilan kwai misba a aske ina yi a cikin waɗannan abin nan wannan fa haraitu hatta la araha shi na fito wani a dunkar gari wannan shine can farafatu ra'asa ila sama hatta ma yara shine faraitu hatta la araha saboda ya bani tsoro ni gari da na gan girgire akwai haske a ciki shi na fito don kar sake gan wannan abu don tsoro nake ji kara shi manzo Allah bayan koruwa na shi manzo Allah ce qal wata tadri ma zak ya ce ka san waye girgizan da wannan asken karala ya ce yayin ban san ba suruma na ji shi na bar gidan ma kala tilka mala'ika ce wannan asken da kake ganshi da girgizan mala'ika ne danat li sautin sun kusa ne don su dinga jin sautin da kake karata walau karata da ka kai baka ji suru ba la asbahati yanzuruna nas ilaiha da mala'iku za su ta kallo wannan da bani adam zo su gan wannan mala'ikan da ya sauka ba zai hau ba inda ka ciki ba da yi ilaiha la ta tawarra minhu ba zai gushe ba ina nan kawai kalle shi ba zai bace ba saboda ce wannan karatu da kowane mutum shi ya ga wannan mala'ikan da wannan girgizin amma ka ji tsoro ka fita ka gudu wa ya gan wannan da zai ba zai gudu ba zai san bai taba sai komai ba shi ya gan girgizi da aske kuma ya gan doki mai kasa tsayawa kuma shi ya zai da ya daga kai na ga abin ba ya daga kai shi ya rufe ba ya so ya shi ma shi ya bar wurin tsoro a daidai kuma me ba za su ji tsoro ba mm, abubuwan kenan waɗannan sahabai ba abin da yake suka yi da su sha addu'a ba abin da za a yi da su sha addu'a an ubangiji ya sa mu kai su ranar tashin kiyama me wali kuma nade nade irin na ba nan karama akwai abin da ya biyo annan karama pure daga ofis manzan Allah karama ta kan faruwa su sani ba gashi ai shi ka zama na sani ba gurwa mai ai duk wanda ya ce zai karama gaban ka ten for nine abadan shi annabawa na Allah ya sanar da su don E, e nuna mu'jizansa da karamansa kuma wata nan ikan zo masu ba tare sun sani ba amma duk bawa Allah nan da ya sani ba yanda za a gaya masa cewa ga abin da zai faru kagin nan na Maryam ita ba ta sani ba da abin da aka mata nan karama ba ta sani ba har da dabino ya saya shi Allah ya ce da kije ki girgiza dabino ya fada abubuwa ne zuwa masu yake ma kawai ka tashi ka doki in ba ruwan ne na wurin mutanen mu ba yanzu wani qur'ani muna soja na sani shi mai tsada daga nan in qur'ani na rubutu hannunku shi ne dare wai a sa kan mutum ana yi haka yana zuba a cikin duhu kuma a ce ai ba dama a wani ya sayo kama lokacin ana sai da riyal naira dari shida wanda lokacin dari uku ana sayo kika tafi zuwa sojiya daidai da dubu dari shida ko wani la'abu yanzu haka kawai kuma akwai gyare-gyare mabiro a ciki rubutu hannu from yadda wai daga Allah ne to na ci to ni ba zan yadda ba to mala'ika ne zake rubuta sabo kan eh. Allah ya dan bara shi eh baran jiran da ya ga mu yace sun je dan dan ti dan dan yace ne a kawar yake yace sun je su da shi ya musu kasa wallahi yace sun je su an jari an yace ne anan kawar yake yace wala sun je a mun kasa yace a ƙarshe dai ya gano da ce sai a sa alƙur'ani ne za a sa take sai a sa ta kaddu ko eh sha rufe kansa a rufe kansa sha na ta rubutu eh. abu yana zuba yana ana abuna ana buɗe ana buɗe wani sai ka tada qur'ani a rakiya eh duk wai mutum sai yake yi da hannunsa in kai baka sani ko wannan yana da yawa kun gyaran biro ma a ciki ne ina gan na gan Qur'an da ido har ma mutane shan ke wanda ya musa maka ne. <laughs> wani da kai wani wani da yake ya kama musu muka da kama to wannan wannan da shi da fara muhimmancin kanta a tsakanin kenan kwarai kuwa a ya ai da mahallinsa akwai wurin da zaka karanta bayan akwai wanda kuma wani darura ne kuma da ana so a yi bayan amma da mutum yana takara ga kamar irin ramadan abin ne gurgudu eh, amma mutum dan muya inda ba zai da mara lafiya kusa da kai ai ba an tarmar qur'ani ma magani ne na kan komai kamar an karanta asusun ali ba ba ne an karanta me ba tare da an daga murya eh, shi ne na ce kamar takarar da mutum ke ka ce mutum shi daga murya sai mutum sai ka eh takarar mutum ka ce a daga murya da yadda ake yawan karatun qur'ani wani wata ce amma kai a ciki duk abin da kai harshe bai musa ba ba lada wani shi ne ta kallon Qur'ani wannan ba ladan kai shi ai Qur'an da an furci hmm. to yake cewa قال ابن هادي وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن ابي سعيد عن حسين عن حسين بن حسين كان can labarin aka bayar to amma nan yace haddasahu kage yace an Muhammad Ibrahim an Usaid ibn Hudayr kala bainahuma to anan kagin an aka yi amfani da shi to amma nan ya ce an sai an an kage wanda ya ruwaito shi a can da shi Muhammad ibn Ibrahim ne shi ya ruwaito wajen Sa'id Khudri to amma nan Abdullah ibn Khabbab shi kuma ya ruwaito wajen Sa'id Khudri hanyar guda biyu ne ya kuma mai hada maka da su malamin sa ce man qala lam yatrukni nabi sallallahu alaihi wasallam ila ma baina dafataini lam yatruk nabi sallallahu alaihi wasallam ila ma baina dafataini ce manzo Allah bai bar mana komai ba shi abin da ya cikin bungun farko duk bungun karshe na Qur'ani abin da ya bar mana kenan bungun farko zuwa karshe shine dafataini kana abin da manzo Allah ya bar mana kenan amma bai bar mana koma ba wannan buhari ya wa baba wannan babi ne rajin a akan akida yan shi'a zai koro kuma abin da za ku gani daffa kai ne shine farkon bango farko zuwa karshen bango zai koro sun kuma in nuna cewa rajji yayi gadan gadan yace hadathana kutaybat bin sa'id na Sufiyan ana abdulaziz ibn rufai kada dakhaltu ana wa ibn shi abdulaziz ibn rufai sun ce ni da shaddad ibn ma'akal mun shiga wajen ala ibn abbas mun je wajen abla ibn abbas radiyallahu anhu fa qala lahu shaddad ibn ma'akal shi shaddad ya ce shi attaraka nabi sallallahu alaihi wasallam min shay shi manzo la bar makum ahlul bait wani abu na wasiti wani abu na wani ilimi aboyi kala ma taraka illa ma baina dafatain bai bar ma kuma shi qur'ani bungun farko a karshe shine abin da ya bari mana qala wa dakhalna ala muhammad ibn hanafiya shi muka shiga dakin muhammad ibn hanafiya don shine dabbabba shi yana da wanda ya saura wannan lokacin fa sa'alnahu shi muka tambaye shi fa qala ma taraka ila ma baina dafataini to wannan shine raji na ɗan shi'a a kwata-kwata don suna ganin muhammad ibn hanafiya shine ne su na biyu wanda zai bi babansa shi na biyu to ko maganar faɗa to suna ce Muhammad ibn Hanafiya yana daga cikin imamin su wanda kuma gashi shi ya faɗa da lokacin da shi na liyabar duniya kuma shi ne babba tun imamai su ba ba wanda ya zama khalifa ba ba wanda ya taba gyan jama'a ba kawai limam ne ha kawai to Muhammad ibn hanafiya bai taba mallakal mulki ba babansu dai kawai shi na yarki mulki to wace irin imama nabi imama ilimi ne to wannan rufi muna ba su ya fishi shi bai muna ba su kalfa ka masa to ina ina ina kuma albaiti ne shi kawai abu ne wa kuma yadda da dinda dinda ake yaki duk imamin su suke faɗa yanzu ba wani a cikin su wanda ya nike khalifa shi ko ya ɗashi shi na ne to muhammad ba na fiyanci shi ma imam ne imam na sallah ko imam na shugaba inda imam na ilimi ne to gashi dan wansa abdullahi ibn abbas babban salima. gashi ba ce ce mun shigo nan da ba mun shigo gidan wannan to wani irin wani irin al'umma ne wannan nade da ka suka yi fa sun ce shi mal imam ne yana lika wani yana da yadda suke dawa shi ma baruwansa ruwansa eh kaga nan da abin da mai shara ke cewa ya ce ya ce wannan ya ce iki cewa ike cewa وقد ذكر هذا الحديث في الاستدلال على روافد وبيان بطلان دعواهم yace ya kawo wannan ne domin raddi akan wannan da'awan na yan shiya yake cewa ya kuru Muhammad ibn Hanafiya shi na da kenan shi shi na ya samu wannan dan ne lokacin da aka yaki masu mara zaka sha ka fara kama abin nan su ku yangan su to shi ne ya samu koyan ga aka samu muhammad bin hanafi daga baya aka yi ma cewa to tun da aka yake su su musulmi ne sun zo ba sha doki koyan su ba wa huwa ibn ali ibn abi talib ma'ruf ibn anafiya wa hiya khawlat ja'far mamanta kuma kenan don daga uwan daga uwa aka aka aka aka aka jinjira masa hanafiya to ita kuma sunanta khawlat Bintu ja'far min bani hanafi su ya bi sunan uwan ne wa kanat min saba eh, yamama lokacin da ake yakin na musailam kazab aka aka aka samu uwan alladhina sabahu abubakar siddiq radiyallahu anhu bi qawli abdullah ibn abbas wa fi nuktatu latifa min bukhari yace wannan maganar buhari ya isharar haisu istallala ala rafida fi butlan madhhabahum wannan yana rushe mazhaba rafida bi maza bi Muhammad ibn Hanafiya alaizina yad'una imamati wanda suna cewa shine shugaban limamin sai ci to gashi shi yace ba abin da aka rubuta ma falau kana shehu ya ta'allaku bi imaman bi imamihi abihi ali ibn abi talib radiyallahu anhu lama kana yas'ahu kitmanuhu li jalalati tachi qudrati wa quwwati jini da lokacin da aka tambaye shi da kuma bar wasiti da shi Muhammad bin Hanafiya da ya gaya musu lokacin yana da fawa yana da karfin da zai fada cewa baba na hana shi ne shine imam Buhari ya ce bai ce komai ba shi shi ya ce ma taraka ila ma bai na dafatai a cikin dai har dan gire fada wannan baban sa ne ba kuma ku ku zo ku fada wannan mana magana na kamar wato a lokacin an hada bari mu kamar an hada kan nan ce na fatai Hmm. eh tuku ba fada ba kur'an ma ya fada wannan dafatin ma farkon har zuwa karshe ba wai laifi bane hmm. ga shi an fada dalilin hada shi wannan ce babu fadar kur'an ala sa'ir kalam Qur'an ya fi kowane irin magana duk duniyar nan wanda ya karsa kafin yake cewa حدثنا خطبة بن خالد أبو خالد حدثنا حمام حدثنا قتادة حدثنا انس عن ابي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرا القران وين يكي كان القرآن كاتروجا اتروجا انا فسر انا أنا فكسا وسا وانا أمشي باسان انا اتروجا za ku gan shi dan kanana ne shi bai kai bai kai wannan abin da ake fai da sa ake ci yanzu ba guji wannan guji na amashi jikinsa me me me me me ko eh, ko eh sai kai kan a barwa guji dai wanda yake ana sani su dan za a gan shi kama mana haka to amma fasadabu ya yi haba fasadabu ya yi girma da yawa fasadabu mu ma babu da shi a nan shi can kudu yaushe muka san shi wannan nabatat ne wanda suke a can kasan ba sana mafi yawa mutane mu suna kokari su fassara nabatat da bam da su akwai ƴaƴan bishiyan da muke da su a nan basu da shi kwatance kwatance ne kawai to akwai abubuwan kuma da suke so ba su da shi su wani abu ne irin abin nan kamar kujin da yadda kake fada mai dan abin nan kanshin tsiya kuma ga dadi kashu kashu ai kashu ba ba shi da wannan kashu ba shi da wannan da kashu eh kashu eh me ga wasa me ga wasa ya yake ga gawasha suke cewa ga gawasa yana da ina da ina da ina da kanshi eh da su kwatanta na abin da suke da shi ba eh ana kwatanta da bambus wani abin ne kanshi ne zaki kuma To, cikin sai ka gidansa kowa shi fasara nasa kaga ya nuna cewa ga shi ne ka aturja ke kana da da irin misalin sa domin muna son irin waɗannan mu samu bushishe sa mu tafi da su kasan sojiya mu hada su da wancan mu gani me ne shi saboda mafi yawa na taklifa ne kawai eh in ka samu irin wannan naku wanda ake cewa ka eh bushishi a kawo in Allah ya kaddara mun je tambayi malamin wacan su kawo irin nasu a gani hmm. yake cewa ta'amuhu tayyib yace dan abincinsa daɗi ne warihuha tayyib kanshin kuma gashi mai kyau ta daidai wallazi la ya kira kace matal da ya kara mummini mumin kenan wanda yake karanta ƙura'ani to shi matsayinsa first class kamar azurji ne wannan ƴaƴan bishiyar wanda ƴaƴan bishiyar sun ce komai jikinsa da albarka yake a taɓawunsa ina ina gyara fata inda mai shara yake fara to yake muminin da yake karatun qur'ani kenan ce zila ya yakra ƙura'ani amma mumini amma baya karatun ƙura'ani ka tamu ka tamu tamuri na da daji amma ba kan shi Eh, ga daɗi ba kan kanshi wancan ga daɗi ga kashi yake cewa ka tamu amuru tayi wala riha la amma ba shi. duk mumin da shi fasiki ne to karatun qur'ani shine dadan amma ba shi da dargen da zai daga shi ne, inda mumini ne amma baya karatun qur'ani imanin sa ya sa yake da wani dan imanin yana ya sa kaga musulunci ina da imani amma ba iya karatun qur'ani to islam musulunci sa shi kisa yake da dadin to mana imani ne shi na abun sa, to amma saboda rashin qur'ani bai zai fita da sunansa ba ba wanda san shi amma kansa kansa wani albarka ne kamar binu ne binu ga daji a baki daji a baki daji zauki amma ba kan shi ya ce haka mumini ki saboda imani na tare da shi to za ka iyayen yayin da suke kawai da mutane da suka tun Qur'ani imanin su ya ishe su harki su haka harki su kayan su su dai su rike imani to sara ne rasa imani rasa imani shine tashi hankali don duk mumini bai yi kafin Qur'ani ba amma imani sai na nan to ba karan mutum bane to na fatan gane wa masal fajir amma musulmin da fajiri ne dan bariki ne sati sati fo wannan alladhi yakra qur'an madi da kai na kartun qur'ani kamar ta raihana ya ce kamar tankan turare ne raihana kun kashi rihu ha tayyib saboda qur'ani da yana daga shi za a ji shi gashi qur'ani ina karanta wa ta'amu hamur amma ka taba shi daci ne saboda ba ki ke imam fagirci amma za a ji shi kowa zai yabe shi wane wane katun kurana amma san fajiri kaga nan bai ci kur'ani na la'anansa ba fajiri ne ba balma kur'ani na daga shi yaushe kur'ani ke la'ance mutum har a karkata zo wani salati kagin nan ya ce fajiri ne yana karatu amma kur'ani ya masa fana da albarkacin tilawan da yake kowa yana yabon sa ana ji amma saboda imanin bai kimsu ba shi na binci samur ne amma bai ce Qur'ani na sa ba karanta na ce wai akwai zamanin da Qur'ani zai lance ka bar ka shiga wani duniya daban eh eh to gashi nan anan eh ina ne eh, kariya ne ma ba hadisi ba ne mangara ce na mutane sannu gwani da ya gaji sun kanana kana ji yanzu dai da kura ne lacece da shi fagiri ne yake karatun kura ma ya masa amfani ba fagiri ba fagiri ba nafsi ne ba fagiri na makanshi ne riyarsa ana jinsa ana kwatanta shi kamar mai kanshi turare fagiri ne amma yana karatu an shi a ji shi na da ce lance shi ba ya ce ma ma'ana mai kanshi a kun kanshi saboda shi fagi ne ina ba wani yana mene amma saboda qur'ani da ya sani shi a ji shi mutum ne bai ce na sa ba shere shi fagircin da ya fagircin ne ba imani bai gamsu bi imani bai nuna ba shi ta am humur cuta kansa yayi amma shi na amfani da al'umma mana ra'iha kan shi sai yana amfani saboda al'umma suna karuwa gusa shi amma karanta shi dan banza ne shine murta am humur eh shi kansa ne ba zai karu ba shi dai na fagicin amma al'umma za su karu saboda kowa yana karu a kansa shine ra'ayi ina cewa raihan shi ne kanta kowa ya karu amma shi ne kansa bai karu ba ana zuwa dai wa masal fajir alladhi la yakra ga fagirci kuma ga shi baya karatun qur'ani to yace ka masal hanzala hanzala wani yan bishiyar kanana shi ma wanda eh guna suke cewa nan ka gani haka sai an sa abin da aka gani na guna ina na dajin tsiya eh guna an fasa shi ma shi shiga ma haka makogurin ka mm. ana fasa shi shiga makogurin ka haka kawai da ana ana ana ana ana rufe da shi wani wani wani lokaci gashi ne. to hanzala ta'amu hamur wala rihala

me ya faru kwarai eh eh gashi ai amfanin wannan karatun Qur'an ke fagiri tamama ai bangaren mutane wanda kake haskewa fajiri ba mutum da fajiri ne manzala ya wasafa shi ba ina karatun Qur'ani ina da cikakken kashi Fajiri, an ce fajiri kuma ma'ana mutum da ya wuce ka'idan musulunci alfujur ina tuna ina shan biya ina duk wannan amma saboda qur'an da yake karantawa qur'an bai lada bal qur'an da gashi ke amma karan kansa ne ba zai ci amfani karatun ba sau shi fajiri ne amma ba ce qur'an yana sa ba ina qur'an ya lance shi ana kansa ne bai karu ba da qur'ani shi sa ta'am abin abinci sadaci ne eh amma shi kamar raihan ne raihan eh, eh, jamu ne wanda ake so raihan sunaye abun kanshi turare duk kanshi ya shigo cikin raihan ya shiga ciki saboda haka karatun Qur'ani ba karamin aiki bane mumini kai kai an ka sayi karatun Qur'ani kowace ikagan mutane siffa hudu kenan duk mai karatun Qur'ani da banki mumini san san da yake karatun Qur'ani da mumini wanda bai katun kur'ani ba amma yana da imaninsa da mumin eh, fajir wanda yake katun kur'ani da da yake da fajirin da baya katun kur'ani kuma ba shi da imani na kamar magana da ake ba za ku so kaset mai kyau ba shi ku dan mamasa kaset ai to yanzu ka fara mana mamasa ta in an gama ba malam kawai malam da ake kawo ta sabbi ake cewa idan sabbi sun marabi da ala sai wanda bai iya wata ce sabbi sun marabi da ala me wannan misali da suke cewa wanda ya iya karanta qur'ani wani kuma bai iya ba ya zo kamar sarki sunan ubangiji ka ce zagi sunan ka da ake magana wannan yana kawo ana yana la'anta yana la'anta shi mai karantawa ne eh, daga ina suka samu wannan to me za a ce da Manzala ya ce wanda yake karatun Kur'ani ya ta'atta yake kasawa faɗa sadi da ta eh don ya ce sabbi wanda wanda ya faɗa wannan lafzin bai bashi dama pronounce ba ai bai san me ke cewa ba ina kokarin ya ta'atta mu ya ce yana da ajirai da biyu ke da shi to kuma ka sai ka ce karanta mutum ya karanta ya ta'attafa wanda harshen zama baya ba shi dama a shi ne malai ke fada karatun ne ba a yi sa yace wai sabbi wa yace sabbi wa yace wa ya ga mai zagi yayi ya san me yake ne shi ce eh, eh, ina zagi ne me ya fada nan ai jumla ma bai dama zagi ba me yace su babu yace to me ya kuma yi yan dabaru ne sabab na nan wurin eh amma bai ce sabab ba sabbi me yace sabbu ne sabbu daban bayan da zai an fata wannan sa

mun ji eh to sannun su to wannan wannan daga ina suka dauko shi eh amma qur'ani ko hadisi kuma ko dan da me na suka dauko shi yanda kaga ga dama ne ko kaga yanzu ma ni zan iya fara mu rubuta ajinin dai an koya mu wajen da zan koma fada wannan fada ne kamar yaro ne zo ya ce ina so na mara rakubi baban sa bashi da ko kaza ai bara abin da kiran shi yake so ka kawai ka ringa eh ya sani ya sami ne ya faɗa ne mutane fa kuma ka ce eh mutane kuma sun faɗa mu wannan yaushe aka fara wannan mu wanda suka mutu kafin aka wannan mun ba an shekara dubu ba fara yin wannan salatin ba ba eh aka roka lau kana ga ka ga ka ga ka mutu zama mawukaci kaga a ce wai mutum ya haddace Qur'ani kare haddace Qur'ani kaza kaza za a zo akan wanda ya haddace Qur'ani حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن حدثني عبد الله بن دينار قال سميت ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اجلكم في اجل من خلى من الامم yace ajalin ku da ajalin al'umman da suka wuce na tashin kiyama a nan za ku gane cewa wansu da aka ce tashin kiyama ya kusa ana suman kamar gobe za a yi shi yau za ku gane a jisun cewa sa'a ya kusa kaɗan nan har wayansu suna shaka kama sa'an ya kusa kama gobe za ta shi kuma manzan lai haka ka gani allah lakal daga nan zuwa na akwai fatara shi nan safe kenan nan rana kenan nan la'asar kenan sauran la'asar kenan an kasama duniya kashe uku al'umman farko sun rayu zuwa har la'asar sun tafi to mu ka karba daga la'asar zuwa faduwa rana kuma shi ka yi shekarun da ya wuce a can ka ma shi gida uku ka ce miliyoni shekara nawa na aka wuce shekara nawa aka wuce to kasa biyun ya tafi kashe ɗaya muke fama to mutane suna ganin kamata ta an ce tashin jami'a ya kusa kamar wai ba ta sa nan abu uku shi an dauki biyu bai saura ɗaya ba ne kusa ba iktarabat sa'at wani shakkal kama? an kasa abu kashe uku shi biyu ya tafi ɗaya ba to amma ba za ka san dayan da ya saura ba shi ka san yawan wancan tu hmm. eh. Eh? ba gano ba ai shi sa manzala ce ma masul an ha alamina sa'i kai kawai amma misali zai fito da kai anan to ku ji ya ce inna ma ajalukum ajalin ku na karshe a tashin kiyama fi ajal man khalla min umam da umam da suka wuce kama baina salat al-asr wa maghrib tanka daga lasar na faduwa rana abin da ya saurar muku kenan wa masalukum wa masal yahud wa nasara kuma kwatancin ku da kwatancin kage al'ummar da suka wuce kenan ya gaya ma duk al'ummar da annabi adam zuwa yanzu ku ajalin ku lasar ta yi to su kuma su yi tun asuba zuwa na sun tafi ku al'umma manzo Allah kun kama rayuwar ku bayan la'asar za ku rayu zuwa faduwa rana to ai shi ka gano cin fitowa alfajiri zuwa la za gan cewa an samu kashe nawa kafin a tafi na kuna gane ma la'asar shine ajalin ku zuwa faduwa rana ajalin al'umman nan ya kare ne tun da sun fara da tun safe har zuwa la'asar su sun wuce ku na Allah ya kawo ku yanzu amma ajalin ku kuma an ga an ku a ban kasa daga an fadi rana sha tashin amma kuma babu ku ka Allah ya kuna gane abin da ake cewa Allah daga lokacin magana kuma zuwa yanzu an yi shekara dubu ɗaya da Allah ya sa shekara da shi ka gano can ba za a ina ma za ta ba ai shi sa ka ce yanzu mai azumi ya yi la'asar ai shekara tana da abincin sha abincin ci to wannan ta da dawon manzo Allah yake gaya mana cewa iktar wata sa'atu wan shakal kan eh duk mai na asar ya kusa shi ringa ji za fa da rana ya kusa shan ruwa amma kuma ba kusa bane shi dai in kana jin yunwa za a da lasar zuwa faduwa lasar za a gane ce babu za a gane cewa sauna gare shi fatanar lasar zuwa faduwa rana eh, ya fi masu azumin baki daya na to shi a kasa mashi gida uku a kasa mashi gida hudu uku ko hudu kaga nawa muke da shi a gaba eh miliyan sha nawa to kaga milan ma ba mu yanzu zuwa manzo Allah zuwa yanzu ai ko ko dubu dubu dubu biyu ma ba yi ba a a yaushe muka dogara a kan kallawa mu mangara eh, muke fada yau shi za su rawar da mawakata ba kirista sun ce an dubu biyu duniya zai tashi ba ko kanin gara tashe shi isa in ka auna mangana manzala mangana aji ba kaga shi shiru akan ba ma ba shi dama ba alamomi ne bai faɗa tashin bizar Allah shi kawai sai amma alamomi da yazo kuma kada da hankali to mai azumin da ya ma kaka lasar ya fara tana da ina jin kan shi faduwa ranan to amma lokaci ne mai soki ta haka duniya shine manzo Allah ce ajalukum ajiyar al'umman da ya wuce tun safe zuwa har lasar sun gama ko al'umman manzo Allah kuka dauka daga lasar zuwa faduwar rana to kuna karshen zamanin nan daga lasar faduwar rana shi ka san adadin shekarun da ya wuce shi ka raba rana, to lasar kuma zuwa faduwa ranar ka kasama wuni Allah la zai zo rubugi, zai zo kashe daya daga cikin gudu ba zai zo da biyar ba dai sai zo kashe ɗaya daga cikin hudu shi araba inda la'asar ma yin shi kan lokaci to zai zo sulusi ne to ike cewa wa matsalukun wa matsal yahud inna ma ajalukun ajalinku na tashin kiyama dundundu a share kwa ban kasa fi ajal man khala min umam kama bayna salat al-asr wa maghrib O magrib shams ina fata ka gane faduwa ranan ma baina asr wa magrib shams mane na ya kawo shams don kusain don daga la'asar zuwa shine zamanin da ya saura muku to amma ayyukan ku kuma ayyukan ku da ayyukan al'umman da suka wuce wa masalukum wa masalu yahudu wa nasara ka rajulun kwatankwace aikin ku da kwatankwacin aikin nasara da yahudu kamar sarraju kamar mutum ne ya doki mai aiki ista'amara ummalan ya doki ma'aikata cewa su aiki faqal man ya'mal amalli ila nisfu nahar wa zai fara min aiki daga fitowar rana zuwa tsakiya rana an la kiratin zan bashi lada ma'auni kirati daya kiratin kirati daya wa zai tambaya ne fa'amilat yahudu yahudu suna yi kafin su je ranar nan shi aka biya su kudin su rana ya zo suke aka ce to an gama fakala shi aka ce man ya amal limin na nahar ila al'asr wanda zai aiki zuwa asar daga karkatowa rana zuwa kagin nasu bai kai wancan farko ba Allah kiratin za a ba shi lada kiratin fa'amilat nasara shi nasara suka yi saboda fatran da yahudu suka yi ya fi sau zamanin da suka yi da annabawan da suka yi summa antum shi na tara su kuma zo la'asar shi aka ce ta ku dakata nan summa antum ta'amalun shi aka ce al'umma manzala ku zo ku yi min al'asr ku yi daga la'asar zuwa maghrib bi kira kira ni, kirataini ni, amma za ba ku lada ma'auni guda biyu qalu shi yahudun nasara sun ce na hannu aktsarum amalan mun fi sun aiki wa a ata amma muna da karancin ladan qala shan la ce hal zalamtukum min hakiku na toshe muku ku ba haka muka yi kuka fara aikin ba ai ba zalunci mun yi jingare kuka fara kuma mun ce kirata kun yi kuma an biya ku ba zalunci da nayi muku amma karin lada kuma <laughs> mai aiki ne nake gan ya dace shin ba shi aikinsa shan Allah ce karu dola sun ce Allah ai ba san ba baka toshe ma tun da haka aka yi jingan farko ku zo ku yi aiki ba ku kira su kun yi da kun yi amma wanda ya zo ya yi kuma aiki ga nan na bashi lada da yawa su kana da shi ne wannan amma ku da ba zalice ku ba ku zo ku yi kun ce eh ku yi ku shi karo ci ce la kala fa zalika yace wadancan da na karin fadli uci man ya sha. Hmm. na ba wani na ga dama ba zalice mu jinga muka yi da ku kun yi na ce da ku ku yaki zuwa kaza to wannan da na baku ni da ku haka muka yi muka baku wannan ladan aka ba amma al'umma manzo Allah kuma su ba samu zamani ba rayuwar ba ce yawa sha Allah ya ba su aikin da zai eh, ninke wancan domin ajalin su ba da nisa amma a anan mu zai yi shekara dubu ina raye to mu yanzu kamar irin kajin nan daga shekara talatin ka fara gingira ga kaga mutumina ya tafi kenan kaga duk an fara tafiya kenan to dan haka rahama Allah she babu irin dare da suka da juma'a don a samu lada. amma da mun muna da irin shekarun da mutum shekara dubu ina ban kaza sai a kyale ko kuma a babu kirafi daya amma yanzu na kayan da kacin kajin gona haka muke burbur shekara sittin ka tafi mutum da da'awansa kawai shekara dubu ba daya na nuhu ina raye amma mu shiga hamsin maje yanzu mutum ya fara takawa kaga na ga ma mutum na gashi kaga an kici nawa na gare to ji irin waɗannan to sita Allah kuma da ya takaita rayuwar mu sai ba mu aiki kuma kamar dalil litakadir kamar goma na farko na Ramadan eh, goma na goma farko na haji gashi waɗannan shine tsarin da ake mangana ajalin ba yawa to mu da an hana mu wannan ladan mu aka kyauta ka ka harshe ne ban da ake ban da ya eh, shi Allah ce za ka fadin layin ice mai ya sha wato akrama kallahu eh. mana ta shi wannan babu shi ne karshen wannan hadisi kenan eh. mai ya sha eh saboda Allah ya kalli abubuwa ba ba mu shekaru ba ba mu damar da aka ba mu wancan ba yahudu kawai an ba su tun alfajir zuwa sai a ranar da al'umman da suka wuce mutum zai gaba annan annabi mu shekarar dubu daya ba shekara hamsin ba haihuwa ba da'awa kawai ba haihuwa ce da'awa kafa ya kai mangara, kai waya cikin mu zai kai shiga dari to da Allah ya gani wannan rahama da kauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to she muka zo da asar rayuwar mu kamar irin kajin gona ne burbur an mutu burbur ga su wali ba daga shekarar shi da kagan wali da ya shan zuru ko da kagan wali ya ci bel kuwa lokacin da yake na gina wani kagan dangaye amma gashi yanzu a jagwalgwale yake to irin wadda irin wadan na rayuwan to yi zai za a yi to shi ne Allah yake cewa to na ba ku rayuwar kankana amma na ba ku aiki mai girma wannan shi ne abin da yake akwai mm, alhamdulillah kai kuma da da suka cewa ai mun fi aiki ya ce ai mun yi jiga da kun kira na biyu muku malam mutum zai shekara dubu yana ra'ayi na ci na sha yana hutawa kuma don ibadan da yake an bashi kira kirat ya fi gebal uhur ba a <laughs> wannan ladan shiga a jannan ne to amma kai da kamar kajin gona nan da nan ka mutu nan da nan mu ce kwanta ya tashi mutuwa gashi dai shi aka ce ta huye aiki kankan mutum da ya cika shekaran da al'umma Allah ne ya madda da sa shi ya samu kirata ne ga dalil laitu kadir ga eh, zulhijja ga azumi arafa ga ga ga abubuwa ga ranar juma'a cikin waɗannan ake hadawa ake samu kiratai ne ai je can fa shan gidan shan ji can janan kai ina kai na zasa wani ne kai kai baka gane katun ba ne ma'ana inda za a auna aiki mu da irin annabi nuhu ba abin da ya shiga da mu ajani baka da wannan shekaran baka da baka da lokaci kai wannan aiki eh in ka in eh, za annabi nuhu sallan da ya shekara dubu daya ba shekara da a ce kai kuma dan shekaran da yi. malam fa mutum ya ginka shekara 20 da ya wuce fa ya ginka yanzu wallahi zai ce ba kai bane to a ce kuma ka je a auna aiki annabi nuhu a auna aikin ka shekarun da da al'umman da suka wuce lalaka shekara 20 ma wani shekara 30 wani shekara 40 shekara dubu ba ba shekara hamsin ba to shi aka baka kira tani lada irin wannan amma kuma su an auna aikin su da shekarunsa eh su wuce ka in araba kuma ina ma tubi zauna ma kun tuta ta'maru wannan fara falla ce mai sha ne amma ja auna nabi nuhu aikin sa irin zamana nabi nuhu mutum da ya shekara dubu ina aiki da kai da ka shekara 60 kwanan kama goma ma aikin za a auna eh, to wannan shi na abin da yake shi na Allah Allah Allah Allah ne ce ce zalika fa zalika fadli uce man sha. wannan shi ne adalci yaya eh? mu da muka tashi wanda mun ba mu je ko ina ba mafi yawa abokanan da muka tashi muka yi wasan ta in ka kalle duk sun tafi sulusun da sun tafi mun ba mu je ko ina ba ma abokanan da mun sai masu karfi wanda suke cin zalin mu duk mafi yawa sun tafi sun tafi ina nan suka saura alwasaya bi kitabillah azza wa jal shi manzo Allah ya bar wasici ya ma ya ma gidan ahlul bait ko ya bar ko bai bar ba duk wannan rajin ne Buhari ke ma in shi'a yace hadathana Muhammad bin Yusuf hadathana Malik ibn Migwal hadathana Talha kala Talha yace sa'altu Abdullah ibn Abi Awfa Ausa Nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya bar wasici na limanci ko kudi ko na abu ko ko imara ko dukiya ko wani abu da yayi wasici kalala fakultu kaifa kutiba alan nasi wasiya yaya qur'ani ya ce an wajibta mutane su yi wasiya umiru biha kuma an manni su yi walam yusi a ce wai manzo Allah bai yi ba ai lille kage exam da yan shiya suke yi irin wannan tambaya ne cewa ai lille manzo Allah ya wasiyi ya za a yi qur'ani ce ai wasiya an faranta ma al'umma kuma ku ce wai manzo Allah bai duniya bai bar wasiya ba wannan tambaya inda yan shi suke shi wannan tala yake tambaya iji me ina sa warware masa ne qala usiya bi kitabillah akwai babban wasiya da yake a rikin kitabin Allah yace wasiya ta manzo Allah ba ba na gidan kawai ba ba gidan al'umma yace kurki rike Allah shine wasiyin da yafi kowane wasiya amma ce an bar wasiya da kudi da wani abu ba yi shi ba Allah ya samu gane babu malam ya taganna bil qur'an wanda bai ijara muryarsa a cikin qur'ani fa laysa minna ma'ana na sun da ai qur'ani kai ko ka dan gyara sautin ka wanda ana ji za a san cewa ana karatun qur'ani ma karka maji shi ga mawakan garin ka amma da qawli ta'ala aw lam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhi yutla nan shine ya taganna ka fita da maharij huruf irin su yadda halilu Hussein suke karatu kowa ya wani Hussein na karanta wani sura shi kai kuka to irin Qur'an to wannan riwa tai ka gindi da Allah ya kada sunansa ko ta ina saboda Qur'ani shi kansa al'umma za su karo kuna jin cilawan Qur'an da bai kisa shi na Umar wata ne kan kira masu katun qur'ani. so Musa Ashari kan dai kuka ukubat ibn amir shi yana da sauti wata ran shi ne umar ke ci kadan karanta ma sura kaza ana karanta yana zuba awaye. ya ci kana ya ce ce ce ce kamar ba taba saukan shi ba kamar ba kamar ba taba karanta shi ba shi ne umar ta ne kantara ukubat ibn amir shi yana da sauti mai kyau ce karanta mana qur'ani Qur'ani kullum sabo ne abunka ko kai mai amma haddaci ne in zaka yi izina a ciki يأتي حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني لي عن عقيل عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم لم يأذنني لا شيء ما ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتغنى بالقرآن أن لا taba bani إذني كمان da ya bani izinin gyara murya ta lokacin karatun Qur'ani bai ce kada ganga مريا gyara murya fitar da makharij huruf wa kala sahibu yuridu jahara biha a fito da a bayyana shi a fito da sauti mai kyau shi na abin ake kira tigran na fito da sauti mai kyau to alhamdulillah su dai masu kura sun tafi kagin kwanan nan wannan mai tafi jabir ma ya riga ya mutu bawa Allah ya mutu a nan jidda ya rasu kagin matasan da Allah ya ba su qur'ani kenan hmm. ana ta cin yaran sa wai yana ne to mun muna gane qur'anin nan kalkala ma cikin qur'anin Allah baya san na duk wannan ba wanda ya ce usaimi ya ruhe su duka baki da ne malamai eh na ringa wani abu shan wuce gona da iri ana ya taganna qur'an ba ce wai kuma wuce ya ringa ma ajina Qur'ana ana ji ana tangina ai ana yana da kyau amma ka wuce gona duk malamin harami na yan misra sun ce ba su iya ba duk malamin an ce ba wanda iya karatun Qur'ani to kuma ba mu da zanla kenan Eh. eh. duk malamin harami na ba wanda iya karatun Qur'ani to wani iri yawa kuma ba na gane wa na gane abin da ake cewa ba dan su jabir inda yake karatun Qur'ani ko dai akwai dai akwai amma zaka ji ana ma Qur'ani su alil wasar ji karatun Qur'ani shige ka mai share eh, ma shawai ko waye shawi dubai inda karatu ke mutum na fito da makharij uruf Allah ya ba wannan al'umma rahama da ya fi cilawan Qur'ani wala ya wata ranka ya baci ka sa karatun alil wasari musamman kana surorin nan ina karanta maka suratul talak da suratul Eh, ka ji yadda yake fito da qur'ani da suratul ahzab wallahi in kana son ka ji ranki kwanta kanta ma suratul ahzab wani lokacin ka ji haba ya Allah ayo sali Ali Hussein yana da wancan tilawa shi ka ce ina karatu ma shi ka ce ba duniya na ke yin sa ba wani tilawan nan ka gani a surat azab wata ne na karanta shi daban yake tilawan daban-daban ne ya ce hmm, hmm. eh kala sahibu shi sahibu abu musla abin nan abu abin da yake cewa me yake nufin jihar ya ce yuridu jihar bi a fita da qur'ani kuma sauci yi kyau to karo ne da ku irin qur'ani kamar yan amadan nan eh, eh, eh, ka gyara murya ne ko baka da murya ka dan gyara mai kiyaye wallahi ka sauce a dan gyara dai mutumi na mutum kamar yana kama ana kira salat wai sarkin lada ne amma na jin kira shi kace iwa ki yau shi sai abin kirki mai muku a kira sallan koyi manzala yana burge shi amma kuma mutum ana kira sallan shi kace wani iwa ke yi ba ga da bambanci la ilaha illallah ana ta yi to sannu ita eh, a waje wai kitan ji sai ahalara saya a nan wura amma sauce a koya mana eh wai ina kira sallah shi kace duka ki masa ni na wannan yace haddathana ali bin abdullah haddathana sufyan an zuhri an abi salama ابن عبد الرحمن عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اذن الله شيء ما اذن النبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقران قال سفيان شينه wancan ruwayan da ya fito ya fito da shi karara وقال صاحب تفسيره يستغني به يستغني به معنى إنا جار مريا ذكرتنسا eh yastagna bihi da shi maharajin ya kamata hmm. babu iktibatin sahibul qur'an ana so ka sa rai kai ma ka zama irin mai karatun qur'ani mama ka masa hasada gifta shine sa rai Allah ya baka yanda ya ba wani amma baka ci Allah ya kaude wani ibani ba Allah ya rushe na wani bani shine hasada amma Allah yadda ka ba wani ka bani ana kira wannan agibba akwai bambanci Allah ka ba ni yadda ka ba wani ko ka sa dara wani wannan sa me ne gibda amma Allah ka rushe na wani ni a jini wannan shine mai hasada eh wannan shine muke ciki kuma in kana suka sun kana da hasada in ana yabun dan wanka kana jin wani musu a jinka to shine hasada maganin Allah shi ya ba shi eh shi ne kasance wanda ya ba shi Allah ne ba waye zama in kuma za ka yi karo ba shi za ka yi karo wanda ya ba shi duk in ka gan dan wanka ana yabonsa Allah ya ba shi ilimi ko ya ci gyarbawa ko ya wuna abu kana jin wanda abu wata wani shi na hasara eh kwai kwa a hasada sada hasada bullo ne shi wani Allah ya kiyaye shi kowa musamman taliban ilimi ya wuya suke mutum yana karatu a ce masha Allah shi ji wani abu yana motsi <laughs> eh, inda ana zauna sai inda za a kushe shi ma ce wala wallahi kire ke. ba ma haka ake ba wala na yaban sa shi dai na san shi ba haka yake ba abun ya kasa ma rikewa sai ya kushe shi to wannan shine hasara ma misali kamar dan aka yi canfi haka akan ce Allahumma la ilaha illa anta wa la ilaha illa anta eh. sai idan mutum ya ji abun shi kuma kamar na hasaran shi kuma mutum zai bada an ce an ce bara wani abu ne an ce eh naka ne ka ki kiro aladan ka ka gaya mana dai alheri me ka ce nan wurin sai eh. eh, me ka fara nan fara me ka ce fada mai kake ka gafara ke kenan kuma waye ce ka ce ko ka gane shi a cikin adoyin ne addu'a ne wannan kaga abu da kake aya ce wannan eh. ke wannan ya fada ai na daga cikin abin da mumina aka ce ne rabbana la tajalna fitnatan lil ladina kafaru ma koma shi sa ah, ana so qur'ani zaka yi addu'a kayin irin qur'ani la taj'alna gilla lil ladzina amanu gilla shine ikdi da hasada addu'a zaka yi kafta amma ba wani dan mai kudi ko dan kasuwa ko wanda yake karatun ilimi ko ma menene yayin siyasa nasa bayanai yake maukata su nasa bayanai yake numfashin musu da gaskiya to amma duk sauran talibai gidi ba da wani ya tashi yayi karta ce masha Allah shi ka ringa ji wani abuwa nan ka ringa ji wani abuwa nan ka ringa ji wani abuwa na motsi me don ma ya bashi ba ya bai ka ba tun ka san dama shi ka ta taba wani wallahi shi da Allah karatun sa kullun karatun ki yayi idan ya samu mm. misali ka ga wani abu ta nima ta Allah mm. sai ka ji wani ya yi ka yi sigifari kuma da masa addu'a ka ce Allah ya yawa shine ai shine magani da yaron ki faɗa in istighfar abin da zai tura ka yi istighfarin shine ka kalli yin da yake ba da iko sa bane na'am sannan kuma shi kai masa addu'a eh. ya tabbatar malaman suke kushe wani cewa mangaran da aka ce wanda zai haddace Qur'ani shi ya ji tsoron Allah su zo kana gida su ga mun da suka haddace Qur'ani ai ban ga shafi yace Qur'ani ne fagiri nawa ne haddace Qur'ani eh fagirai ka kaga kuma ga wani mai sura Allah ma haddan sa inda ka san da shi bokai wallahi yasa manzo Allah ce fagiri da kanta Qur'ani riyon hatta amma amma dandamin sa mur sau baki da shi wuta ne za a daga shi amma wuta za shi babu imani mur daci na gare shi da bai zai shiga aljanna ta ji shi to nan karatun za a gane cewa za a ji mutum a ji shi wata ina in Allah ya bashi Qur'ani ko Allah ya bashi wani ilimi rihuka kenan sai amma tun da ba dan Allah yake ba ta amuru mu wallahi malamu muna da aiki a gaban mu dagawa daban kuma aiki daban shi sa tashin jihar imam zahabi ya magana kun tsoro ne ya ce wani ya mutu a bagdada ya ce shi da aka kulle bagdada ki daya ba wanda ya je kasuwa ba ya ce kamar annabi ne wannan lokaci amma daga baya imam zahabi ya cinka kan da rayuwarsa mummunan fagiri wallahi shi sa muke sa duk abin da za a yi mu yi da Allah ba ya bi mutane ba don ayabai ga kuma ba mu haƙaƙi ba kuma haka za a nuna maka lahira karka su man yuyuyu na zai fito da kai eh kana yana ce masha Allah kai kuma ka san kare kake ba haka kake ba ke ai malai na kiyam lai kace ha Allah ya ba kai ba ka azumi jin ba ka azumi amma na yabo ka an doko ka ka ko abun ka da eh kai ne gaskiya ne kuma kare kake yi mutane yanda suka fince ka babun haka kake ba to ka tsaya daidai kar wani yau dare ka ka ko kanka saboda mutane ko wanda kabarin sa ba saboda dan Allah shi ne tafiya sai an gama wannan karatun mana mu tambaya don wannan karatun da kanmu ma ake magana hasada ya shafi kowa eh da yan gama tuku yake cewa حدثنا أبو يمان أخبرنا شعيب عن زهري قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا اثنتين وانا حسد بمعنى جبتا ba wani neman cewa kai maka zama kamar wani shi dai abu guda biyu rajulun mutum atahu Allah kitab ka gani Qur'ani kuma me ya bashi ne kawai tilawan wa kama bihi ana al-layl ya tsaya ina tilawan sai na ibada shi to kai maka sa rai kaga aiki da shi shi aka ba su fana bai ba shi Qur'an kawai ba ne ina kiyam laili da shi kuma ina abin nan ba wanda yake bacci kamar doya ba ya hada ce Qur'an shi dai tibbu e eh, je soka dan shi wanka sa da ya mutu soka dubu aka ce aka yi wani malam ya yayi kafin kare suke kuma Allah zai tambaye su an karbi kudi an sa juhu kuma an ji su duniya su ne malamai sun karbi kudi al'umma marayu sun cinye soka dubu yaushe bakin wa aka yi sauka dubu kuma saukar da kusan kirya ne cewa na sauka a addu'a saukan kurani kirya ne ba ka karanta ni daya na karanta hizbi daya waya ce a hada shi zama sauka waya fara kai zubu hizbi daya ka da na karanta hizbi daya shi mun hada kuran mu ce mun hada kuran ba wala ba mun hada ba ko da hizbin sa ba ko da gizi sa ya ce a hada nawa ne naka zama zama zama kurani waya fara ya ce wace dalili hizbi na daya ne ban gama ba shi na karasa kai kuma hizbi daya ne amma hada hizbi na hada wancan mun hada wa ya fada kam dalili ko kariya shi da yi shi yanzu kun gane zance an hayi ce Allah da manzansa wato wata rana an fara na shafani izbi wani sun dau izbi biyar da wasu goma wallahi kafin gama izini bi sun gama ashe jura takardun kai su eh, eh, gaddara ma karanta karanta an karanta kai malam sai an karanta qur'ani dai sai an karanta ni na karanta su mu da wanda ya karanta juzi da waye ce mu zo mu hada ya zama an sauka qur'ani rushe gida ne ka ce kawai kama bongo ko gina gida ne eh su mu na daya ne ba za a rubuta mun na sauka qur'ani ba shi na karanta kai kuma haka waye ce mu hada izuwa saukan Qur'an wai bada? barantana mu zo mu ci kudin marayu mu ce ka doki gizi da wanda doki gizi da wanda a haɗa Qur'an wai bara kai kaman da yi kadaran kadara ma mutane salati ma sai su ma manzala kariya a ce salati goma ko ɗaya baka karasa ba an ce kuma salati a haice ka kai kanka a haice annabi a haice an salati ma mutum da ya ce salati goma da annabi ko salati ɗayan kyakkyawa bai yi shi ba to da bayani wanda ya ce a saukan Qur'an da girma ka tambaye shi wa ya ce juzin ka daya juzi na daya sumurin ka daya sumun na daya wa ya ce a hada shi kuma mu yaudar Allah Imam Jafar ya an yarda cewa an yarda yanzu in karanta Qur'ani fa harfi da ya fa lada goma ne ba shi zo ce mu hada mu Qur'ani ka kanta juzi da naka juzi da ne mustaqilla ina tsaye da kai ne wannan juzi da wannan juzi da wannan wai ce mu tattara juzi din da su ne zama <laughs> eh. qur'ani amma ba za ce ba za a ce da wannan cewa shi wajen da ya saya Qur'ani na aka sanar aka karanta kaza kowane sallah da nasa ba za ka ce kowane sallah nasa kun Qur'ani ba ba tara ka yi ba shi wanda ya da suka yi saukan Qur'ani sallah cikin sallah ne kuka saukan Qur'ani amma ba cikin su wanda ka ce shi ya sauka Qur'ani shi kare ni ka fahimce ni ka fahimci karatun nan kuwa yanzu mun fara mun fara da sallah ta haji shi wani ya karanta mana bakara kaga yana dan sa bakara nan ya saya mu da muke sallah mun bi limamai ne daban-daban har an sauka Qur'ani na farka gane sauran fara tilawan har can muna ji amma ba zan ce limam da ya karanta shi ya karanta sabbi da wanda ya karanta wannan a ce dukkan sauka Qur'ani wanda ko da nasa mu ne muka ji tilawa farko a karshe kasance zancen kwa? Ito. Eh Kuma mun sai daidai gurgurun tilawan. amma yanzu kai ka doki jujus da na doki jujus da wannan doki ko ya karanta yaushe aka hada kowa lokacin da ya muka yi yanzu da an limamin guda goma sun maku tarawihi daya sallah daya wannan ina karanta bakara wannan karanta alimuna wannan karanta wannan shaka gama sallah daya aka yi rukui daya sallah daya sauka qur'ani za ta sauka qur'ani fahimce ni ba ba nan ba a doki liman goma talatin a raba masu juzi a ce su maku sallah tunda kungiyar mahaukata ne kai ana gama wace a ce ko an sauka kura ike cewa tilawa da kaji tilawa farko har karshe kaji tilawa farko har karshe shi na abin da yake akwai amma ba za a ce shi limam da ya maku sallah ya saukan qur'ani ko ce da ce an karta gizi gizi kaza an gama tilawa dai qur'anin daga fatiha zuwa nas amma mu abin da muke fada an saukan qur'ana hada ladan saukan qur'ani a ba wani to wannan ba yadda ba kowa da nasa limam da ya karanta bakar ba shi ya karanta ba za a dauka almurana ba shi ba kowa da nasa gizi ya karanta ba wai ma wai shi kansa za a ce mutum haddar ya da ma'ani a ya haddar eh ba hmm? kuma mutane da liman da yake yake masallan ba liman da ya fara face zai karanta ka gan shi ne liman da yake tara yake bi su bai amma in zai harami wannan ya karanta juzi kaza wannan ya karanta juzi wannan ya karanta juzi kaza shi ne can saukar Qur'ani ko da juzi ne karanta shi dai kai ka ji farko a karshen kana zuwa kullum ma kenan ike cewa wa rajulun atahu Allahu malan mutum Allah ya bashi dukiya fa huwa ya tasaddaqu bihi wannan shine ko wannan yake da wahala su malan Jafar ku ji wani ya mada kudin laya maso ila mutahharun tanziru min rabbil alam ba sadaka ba komai an tara qur'ani an tara dukiya ba ba zakka wani yake gaya mu daga cikin almajirin wani na da miliyan 500 da wani abu amma shi na gan shi fakiri ne ina gamshi a yanzu ina hau basma mai danya su dai ba ha yanzu suna zargi kansu miliyan ɗari da wani abu zuwa ɗari biyar wai shi fakiri ne a cikin abokanin suke gaya yaran da fa suna da kuɗi fa kana gain su sun boye wai shi ha yanzu walakin eh a <laughs> ah, malam miliyan wai yake ce atahu Allah malam fa huwa yatasaddaqu bihi ana alayhi wa ana alaha ina sadaka laili da nahar <laughs> mu ba da ranan ma wani je in ba zaka ba bai ba da komai ma to waɗannan wanda Allah ya hura masu wannan kudin kuma ana bayarwa su ne ake mangana ana gintan su Allah ya ba su kai ma Allah ya baka ya baka kudi amma tara kudi kamar yanzu zaman da muke ciki mu ce tara kudi ya ji shi a Birtaniya ya ji shi a Faransa ya ji shi abin nan shi shi bakin kura shi da ƴaƴansa ya gina katin gida lemu ma daga Amerika ake kawo masa da katin motoci mai idon fara ba abin da ya dame shi na al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kudin kar maka nema Allah ya baka irinsa wanda bai samu hadda ba Hmm. yayin sallarsa ta dare zai iya rike Qur'ani kwarai karatu yana gaba zai iya rike Qur'ani wannan ya tabbata a aiki magabata hmm. ya ce hadathana Ali bin Ibrahim hadathana Rauh hadathana Shu'ba an Sulaiman samit Zakwan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasala ila fitnatayn rajulun allamahu Allah Qur'an Allah ya sanar da mutum Qur'an tilawatan ko hifzan fa huwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar yayi abinda kusan cilawa ne don sahabai ma daya duk inda sahabai yawan suke kafin manzo Allah bil jin mutum hudu ne kawai haddace Qur'ani cilawa ka iya karatu kai cilawa ka aiki da shi kamar karatun da muka wuce a baya akwai kamar ziyada a cikin eh ai ai jihad ne saboda ana faɗa ne amma ga inda aka faɗa karara kala mm. la ba ga ana sai kace daga baya mun bi mun asarin su ba kuma mun haddace abinda aka ga mai yakinin kenan fa huwa yatluhu ana alayl kuma wanda ya bashi Qur'an yana karantawa ana anahar ba ne yana aiki da shi ba wai ana tilawan ina aiki da tilawan kuma ina sallah da su fa sami'a jaru lahu she makocinsa shi mai ji fa qala laitani tu misla ma ya fulan ina ma aka bani yadda aka ba fulan fa amiltu misla ma amal kuma yi aiki yadda yayi ba tilawan ba don burgewa inda yanzu shine abun burga kaga yaran nan yanzu sallar ta hajji na an doke shi ya dace Qur'ani amma ko irin azumin cin bayan shi dai sallan ta hajji da inna ya samu saraka ya tafiyan sa kaga ta ga lamma kaza kaza ta an shi saraka da ya shadda kenan lamma irham kaza lamma irham kaza gashi da ruwan tsiya yake cewa fa amiltu misla ma ya amara rajulun atahu Allah kamar Allah ya ba ne aiki da shi fa huwa yuhlikuhu fil haqq ina eh, eh, shi kuma Allah ya ba ni kuɗi kuma yana halaka da kuɗin a bisa gaskiya baya zuwa irin kowa wannan nan da shi kashe kuɗi da iskanci Bakara rajul ya laita laita ni uci tu mislama uci ya fulan ina ma ka bani dukiyar da aka ba wa ni shi kuma yana halaka da wannan dukiya bisa gaskiya gina masallatai gina makarantu ce da fakirai kula da marayu fa amittu mislama ya amalu bihi ni kuma yi aiki da shi kage duk an bada aiki ne ba wai tsara dukiyan ba yanzu mutanen mu nawa ne suka sata kuɗi suka ajiye aka fito da shi kasan waje yanzu sun talauci suna nan suna suna da hawan yin da sukar kuma kudin bai masa amfana ba ne mutane nawa ne suka ci kudin al'umma ana mangar kar ku ringa duba yan siyasa mutane yan kasuwa nawa ne suka karbu kayan mutane suka danne ba su bayar ba fata gane to mu sai nan ko mm, shi sati mai zuwa mu tashi khairu din ku ya hankuri ba ni ba ni sponsor tuku sai numfasa mana na gaji wali alhamdulillah abinda muka karanta na daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kurakura Allah ya yafe mana Allah ya bamu damuna mai albarka iyaye mu kuma Allah ya cikan su san mu Allah ya kiyaye mu da sharrin ficinan arna da sharrin talauci da sharrin ficincinu na fada Allah ya kiyaye mu ma shugabanni da Allah zai mana Allah ya bamu shugabanni na gari yau kana na aiki na ga mana sani bayani kai kai an ka na cin rani ka zo sha ya san da ishu she ba ka zo da wuri ba ka ci ko sai ka ka zo yanzu ka mana tambaya Mutun safe muna nan ba za a hankuran ba wali bismillah saboda me ina kaji shi kuma ni ma tambaya nake ina kaji abin da za a yi zaka iya koyar da qur'ana baka an san da wani amma baka karanta saboda wanda zaka karanta me yasa ya baka ka san ladan da ba ce ka yi ka kawo masa ba in ba hauka mutanen mu ba lada dai kana karanta kai kake karanta kai ne lada amma don me zan ba kuɗi kai ne kana karanta kana kwashi lada kana kwashi kuɗi na mu don ba ka da hadisi ko kare cewa na ma qur'anin in ce bar maka lada yanda muke mun karanta mun fere ladan sa mun ba wani wace wace in ka karanta ladan ka bi ka waya ka bashi akwai aikin da ake cewa zai in kayi ka iya ba ma wani shine hajji zaka iya cika yi da ba amma tilawan Qur'an ko sallar ko ka fika ba yayin ka Eh ba ai ga sadaka ai daban-daban ne an fahimci shi. In ka kai ruku ka ce ka ba ka ba wani. Me? Shi ne tun da ya kan shi ina ganin tun da ganiya ko eh kudi yi bashi kuma don samu banga don ita tilawan dai ka aslan ma tilawan aslan ba ladan ba zai je koyina ba aslan shi kuma da ya yi san kudin ne to daga shi dai to Allah yana gina ne to suna mala na zuwa ake me shi ne mamu ya yi karatu yau mun bi shi gobe wani ya mun bi shi ko ne lalai da isa wuri da yake da muna mamu da muke zuwa a'a su kowa da tilawan da dasa ko yanzu saukan da ke yi mutane suke ci an saukar kur'ani a masallata yau shi ne manzo Allah ya sai an sauka Qur'ani a lokacin har an ce wai da an sauka Qur'ani ai magana shi nan sa dufa da yanda muke fara yanzu kai ba wani sallan da ya ce la umani manzala ce wa sallar tahajjud ku samu fara liman farko ku saukar qur'ani babu shi dai tukutun manzala so so so uku yayi farko kenan wanda suka ce mun saukan qur'ani ma nan mun ji katun qur'ani daga fatiha zuwa nas ko samu limamai su sallah lada kai ka karanta ka ladan sallah ne kai ka karanta tambaya nake to yanzu liman karatun Quran da liman yake yin sallah sha baka ladan da yake karantawa kana da ladan ji dai ko ko yanzu liman yana sallah isha yana karatun Qur'ani sha baka ladan yadda yake karantawa ya baka goma goma shi liman kai mamu ne ko da sa ko shi za ka ce wajen da aka can ba kowa ba shine kira sallah kai ma kira don ku tashi tare ya hankuri annan an yi a gina agogo yadda malai fare shi arha cewa sallan ta hajji rana ce waya ce na kuma asalin mangana. liman da ya maka bakara shi anan bakara ya saya liman da ya zai karanta alimura kai ka yi sallah ka sawaita kan lada ira gugurin rukuni da sujjada da kayi amma ba za a ce sallan ka kana da wani sallan musamman ka sai an sauko Qur'an da kai waye sauko Qur'ani ko wani mamu da karatun da yi, ko wani da karatun da yi. wai sai hada ya zama sauka aslan ma babu aslan ma babu tahajjun da manzo Allah bai yi da wannan sifan ba bai yi ba ba wani kuma duk abbakan la umar wala ali ba wani na ka same shi cewa kun san liman guda uku wanda ya karanta wanda kuje an sauka qur'ani ka dai tsaya dai dai dai yanda manzo Allah ya tsaya wata nan na kuma bai kai dasa ba hmm. abinda kuke so sallata ku ta ku ji karatun qur'ani amma ba wanda zai ce duma mun da kan yana da ladan Qur'ani ya sauka Qur'ani sai ana cage awan nan ne don ku samu tsayewa ku yi tilawan Qur'ani ku samu ci wannan shine bangaren gaskiya a daina lufafar ina da kyau sauka Qur'ani sau uku ko sau hudu ne ko da ku ringa ji saboda sawaita ne za a yi wanda ya karanta bakara a murani don ku sawaita amma liman ɗaya ne ya karanta ya kare da ya ce shi sauka yi shi liman shi ke da ya dan sauka

wala ya zaru kawai ya na ta yi akhirullah yace in da kira sallah ku zo taqaddamu ku li uli li uliyakum ul arham ku bi sau da wanda za su bi sau ne zama masu mazuwa ilimi shi liman in ya kasa haddace akwai wanda suka haddace a yi ya kuskura a gyara amma shi din kun zama kungiya ne masu rashin karatu shi ɗaya ya zo irin ga gyara masa amma qur'ani ana sallah an ce ka yi sallah ba cika rike qur'ani ba uzuri ne sallah ga yanda aka ce a yi shi in za ka yi wani abu a cikin sallah shi ne dalili na fata ka gane tawwa eh amma ba yanzu yayin da kuke ba wanda sau farko ko ya rike qur'ani akan me ba sa su shi ta yi nasa ma eh, ta da limai ke yi wai sa shi wa ajilin wasa ne kwayacin dan da gida ne bismillah abin da ba ta shi an ce idan kana son karanta ka ringa sanin ma'anonin sa to gaskiya a mu eh amma an ce ka nemo ilimi ko ba yanzu ba kana zuwa kana zuwa taron abin na na kungiyar ɗalibai ba zuwa daga Lagos ba don akwai kuna turanci nan yanzu ba ka turanci ai yanzu kana jin turanci nan shi ka rigal ba neman sa ba eh, eh, a tambaya ne eh, ba ka turanci yanzu kana turanci da nyamurai da yarbawa da kowa kana turanci ana jinka me yasa baka arabiya ba duniya ba kake suka samu to ka nema arabiya ma tunda akwai albashi zaka samu albashi ka samu gini ba shine kake eh, MTS kuna kana zuwa kuna samu kudi me yasa baka za arabiya arabiyan ka dauke shi ba gidaje ne shi sa to karanta to me yasa kana jin turanci ba ka jin arabiya eh ai shine sun da mala na'am kamar irin masu dan kuɗi haka kudin eh. da zaka eh. amma baya zuwa san zaka kuɗi, eh bai gaya wa mutanen ba ba wani abu eh amma zaka ai ibada ne me boye boye zaka akwai wanda suke bakin cikin sun fito da zakan shi aji baya fitarwa shi ir masu dangi wani bashi da ciwo fito cikin kudin a kai wannan wanda ka ba zakan yayi ba ana so wani lokacin da ka fita ka bayar to amma mutane mu yanzu mutum zai fito da aji kudin duk dangi ce za a ma wani aure ce a bashi wani kaza za a bashi a cikin kudin har shekarar kewaye don kada fito cikin kudin sa shi zakka zakka kuma ce ka fito da wannan zamani ka bayar kuma Allah ya faɗa wanda za a bayar bai ce ka gina makaranta ba bai ce ka gina islamiyya ba bai ce ka gina wani masallaci ba bai ce ka yi ka siyo mota ka ba yan dawa ba ya ce ka ba fakire su ci hikimar da nake yan wakili ba dalili kawai abu ɗaya ne zaka iya fitar zakka shine dan wanka miskina za mata raba zaka biya shi zuwa hajji a cikin zakka ka bashi abin da zai rike shine fi sabilillah ba daman da ka gina masallaci da kudin zakka kudin daban ne Allah ya ambace wanda za a bayar Mu muna na da yawa a yi hankuri ah, ga malam muhammad ina so yau almajiri na ne ina daga cikin wanda nake nuna maku ishara a can kawai ya zauna ya yi karatu a guna ya koma can muhammad duk a gari sumaila yake to jiya ya kamata in tafi can ko shekaran jiya ne ya musulunta da mutane 20 kullum abin da malam muhammad dan lai masa albarka da ina can ba runga cito abin da muke bukata wanda yake da kayan ziyada ko wani abu a kawo zai kai ma wanda suka musulunta malam yara kanana nawa ne goma sha uku wanda yake da yaji a ji a kamar masa don za a shiga cikin ramadan mata kuma fa mata tara to alhamdulillah mazan manya fa a ta wasu wuce shirin maki na mamu eh. muna so ne shi sa na ce to shi daman bai so ya zo ba ya so ne ina jin ina gan ko mutum da ya zai musulunta muhammad yana son ji can so ina gan zuwa ne ki da amfani amma kuma abuwa yawa burin sa na Allah ya saka masa alheri to ni na ce to shi ya kai jafar ka je ka yi zage-zage kasuwa muna neman yaji a za kai ma malam muhammad da addin ka ma yara su kaga kana dariya kai mashi ka bayar to ba <laughs> to wannan yaji na manya da yara da na mata a shirye muke ko ya kawo gurgudu in wancan na da riga ma na manya wanda ya abin da zai kawo saboda mu kuma menene muna so ne insha Allah sati mai zuwa zan bashi kudin mota ya zo ya karba ya tafi